Rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta tabbatar da mutuwar wasu 'yan sanda uku da ke kwantar da tarzoma a wani kwanton bauna da wasu mahara suka yi musu a mararraban Udage, Aisa da Aguma a karamar hukumar Nasarawa da ke jihar Nasarawa. Rahotanni na nuni da cewar 'yan sandan an kashe su ne kan hanyar su ta zuwa kwantar da rikici da ya barke tsakanin kabilar Agatu da Fulani yayin da aka far musu aka kashe su. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa Ismail Usman ya mun ƙarin haske kan kan lamarin. Faruwa shi ne ana suspecting cewa fatatu sun kashe mafulani yara guda uku. Da ake wannan gatodin da zargin shi ne su fulani suka je wannan garuruka na su a gatodin don su je su su ɗaukansa. To daga nan ne sai kuma yan sanda namu aka kira su su je su su kare a wannan lamari. To akan hanyar zuwa din shi ne muke tsammanin cewa wasu sun ambushi nasu har sun kashe mana yan sandan mu guda uku. wannan shi ne gani da abin da ya faru kenan a hakikanin gaskiya dai yanzu gwamnati ya dawo a wannan wuri din amma na yan sanda namu suna nan a wurin tafiyar ba san kwamishina polis yana nan a wurin da shi da jami'an mu na yan sanda duka a wurin to amma na dai har yanzu muna nan muna kokari mu tabbatar cewa duk wanda suka aikata wannan aika aika din lalle lalle sun shiga hannu saboda wannan ba karamin tafi ne ga al'umma gaba ɗaya ba to har yanzu babu wani kane da aka yi dangane da wannan lamuran ne. Shugaban kungiyar Mayetti Allah a jihar Nasarawa Muhammad Usaini ya yi tur da aukuwar lamarin. Tunda bangare ne na mutane biyu suke faɗa ko ba gaskiya ba ta wannan bangare a gato da Fulani saboda haka ba za mu za a tabbatar su waye ne a bangaren Fulani da suka yi ko kuwa a gasun ne suka yi sai a yi bincike a tabbatar su waye suka yi wannan abu gaskiya mun yi bakin ciki kwarai da gaske gudun yan sandan nan da aka kashe su su suke taimaka mana a yankuna wurin da ake fada da barayi da amrobas da su maskin nafas din nan su ne suke zama a wurige to a gaskiya abun bakin ciki ne su ne masu taimaka mana a wannan wurare kuma gashi an zo sun rasa su gaskiya ba mu ji daɗi ba tun farko dai wasu rahotanni sun ce maharan sun kashe mutane takwas suka kuma ci cinna wuta wa gidaje da dama a ƙauyukan na Agatu. Duk ƙoƙarin da na yi don samun basaraken gargajiyan al'ummar Agatu Alhaji Musa gege ya ci tura domin kuwa wayarsa tana bugawa amma bai ɗauka ba. To sai dai rahotanni na nuni da cewar babban basaraken gargajiya na yankin Agatu baki daya Alhaji Ahmad Kwanaki ya tabbatar da kisan mutanen nasa inda ya buƙaci gwamnati ta ƙara tura jami'an tsaro a yankin. Shiko gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya ce gwamnati na ɗaukan matakan tabbatar da zaman lafiya a faɗin jihar. Samun zaman lafiya ya tallaka ne ga jami'an tsaro amma kuma akan al'umma su amince cewa suna son su zauna lafiya to shi yasa kowa lokaci muna samun ganawa da su muna zantawa muna ba juna shawara zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria